kai wata kila ba gane karatun ba an gane karatun inda aka dora masa adalci kwana a ɗakin amma idan ya kwana a ɗakin me zai yi cikin ɗakin nan ba dora masa adalci ba a wannan ta iya labari ta iya tadi mai gida yana zuwa ta shirya yan labaranta da kwalliya da kwalisa da abubuwa da sauransu ta rike shi suna tafiya a karfe 12 na dare bai jin bacci saboda ta iya magana ta iya tadi wannan kuma yazo ya same ta wani dunkunkun da ita yan labaran da ya zo da su kamin karfe goma na dare sun kare ita ba contribution da za ta kawo ya fara gyangyaɗe sai ya kwanta ya bacci ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba wannan ran da zai kwana a ɗakin ta ta sha kwalliya ta sha ado ga kalmomi masu daɗi ta ja hankalin sa ya kwanciyar aure da ita wannan kuma yadda ta fito daga kicin haka ta zo masa kan gado zanin ta nan albasa nan attaru nan kuka nan kanwa nan talge nan tsidahu ta zo masa kan gado tana hamami wal hamhamatu da hamhamatu ai shi da kansa tana matsowa za ka ga yana matsawa da baya in ta hada shi da bango kuma abin ya zama allazina idza asabarhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba sa ba sai ka ji mai gida fara atishawa sai bai kwanciyar aure da ita ba ya saba wa Allah laifin waye laifin ta ne wataƙila yanzu kun gane karatun to Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida ta goma shine kalimatul hub idan kina so mijinki ya so ke kaunace ki sai kin iya kalmomi na kauna da soyayya ana so ya zama kin san kalmar da zaki faɗa wa mai gida kalmar ta ƙara jefa ƙaunarki da soyayyarki a cikin zuciyar mai gida an gane wannan nuna masa irin kauna da soyayyar da kike masa da kalmar da za ta ɗiga sinadarin kauna a cikin zuciyarsa wannan dole sai kin koya dole sai kin iya ina fata fahimci wannan idan zaki magana da shi a samu lokacin da watakila da wani suna na soyayya zaki kira shi ko masoyina ko sahibina ko habibina ko sadaukina ko jarumina ko ko kona ko ko wata kalmar in kin gaya masa in yi wasa sai su mai na zaune akan tirisita ke aka ɗora wa nauyin ki san irin kalmomin ƙauna da soyayya da zaki gaya mai gida ina fata fahimci wannan kamar yadda shi ma aka ɗora masa wannan ku kalli Aisha radiyallahu anha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin Ummu Zara da yadda Ummu Zar mijin take son ta yake kaunarta yake kyautata mata da ya gama sai ce ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in ne a wajenki kaman abu zar'i ne a wajen ummu zar'i Aisha tana daga kai ta kalle shi tace bal anta khairul li min abi zar'i li ummi zar'i ya rasulullah ya manzon Allah ana magana ka wane ne kuma abu zar'i ai kai ka fi alkhairi fiye da abu zar'i ga ummu zar'i a waje na ya rasulullah wannan kalma ce ta kauna da soyayya ko ba kalma ce ta kauna da soyayya ba ana so dole sai kin sani da zaki faɗa mijinki kalma ta kauna da soyayya wannan yana daga cikin abin da ke ƙara dankon zumuntar aure miji ya ji in ya bar inda kike babu abin da yake so kamar ya sake dawa inda kike domin shi aure gaba ɗayansa an gina shi da kan soyayya da ƙauna ne shi yasa qur'ani ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله ما دوكين سركي من آياته yana daga alamomi da za ku gane ƙarfin ikon ubangiji an kalaka lakum min anfusikum azwaja yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya zurfafaffar soyayya da kauna a tsakaninku kenan aure ana gina shi ne akan mawadda ya ma wuce mahabba akan zurfafaffar soyayya ake gina aure to duk abin da zai ƙara wannan soyayya ya ƙarfafa ta wanda bai saba wa shari'a ba to ana buƙatar sa domin wannan soyayya da kauna ta dore Allah ta'ala ya samu dace abu na goma sha da shine almada wasa mai gida da koda shi da masa kirari da ta shi wato shi mai gida yadda kuka san sarkin gargajiya a fadarsa haka mai gida yake a cikin gida yana son ya ji matar da ke wasa shi take nuna masa duk duniya kamar babu wani namiji sai shi shi mai gida yana son wannan a lokacin sai kansa ya ƙara gingirin gim sai ya ji fa ashe shi din shi din ne dole sai kin koyi wannan sai kin iya wannan idan kishiyar ki ta iya wannan ke baki iya ba kar ki ga laifinta idan ta mallake mai gida dole sai kin iya wannan sau da dama ki faɗa masa kalma ta ta shi da girmama shi na'am ga kaman bai ji ba ko ya shiru bai tanka ba kuma ba haka bane ya ji kuma kalmar ta samu rijista a cikin zuciyarsa ko ba zai taɓa mantawa da ita ba ba sani ba ko kun gane wannan ba mijin ba kaddara ko ke a matsayin ki na matarsa duk kalmar da mijin ki ya wasa ki zaki ji dadi ko ba zaki ji dadi ba kina zaune da mai gida ko ke ga ya kura miki ido mai gida wani irin kallo kake mun yau kan baka taba gani na ba ce kin san wani abu kuwa tace a ce wallahi kullun ƙara kyau kike kina dan ƙara wani yarin ta yarin ta haka tace um ka ji ka da zolaya yanzu ne ha wani kyau nake da shi ya ce a saurara ki ji ai rana da ke ganta da haske ita bata san tana da hasken ba masu kallanta ne suka gano haka fulawa da kika ji tana da kanshi ita bata san tana da kanshi ba waɗanda suka sunsuna ne suka ji saboda haka ke ba za ki iya gane kyan da Allah ya baki ba amma ni da Allah ya bani ke ni na san ni'imar da Allah ya mu kuma kullun ƙara masa godiya nake ah, mai gida kai wallahi in wasan ka amma bari tabbe ku tsakanin ku da Allah ta ji dadi ko bata ji dadi ba idan ya fita har sanda zai sake dawowa za ta manta da wannan kalmar ba ta mantawa da wannan kalmar iya rayuwarta to da kika ga irin wannan kalmar za ta miki tasiri a cikin zuciyarki to haka in kin fadawa mai gida kalma ta girmamawa da kodawa haka yake ji ko ta hadi kike yi da shi nuna masa ba mai gidan da iya kula da gida kamar sa mai gida eh addu'a nake yi da godiya ga Allah da Allah ya bani kai ni gari nake yi gaba ɗaya an dosa ba matar da ta yi sa'a da mai gida kamar ka kamata yanzu kaga a cikin gidan nan irin kokarin da kake yi wajen kaza da kaza da kaza ga ka ga ka ga zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai manta ba zai taɓa mantawa ba ina fata an fahimci wannan so irin wa'annan kalmomin suna da ta'asiri a cikin zuciyar mai gida kada ku yi wasa da su na'am na goma sha biyu a shukuru ala ihsani duk kyautatawa da mai gida ya miki ki gode duk dan abin da mai gida ya kukuta ya kawo karɓi abin hannu biyu yaba yi godiya nuna kaman duk kasuwar Kaduna sai ya kawo miki to wallahi in kina yi wa mai gida irin wannan duk abin da ya mallaka akan ki zai kashe amma idan zai sayo ya kawo ki kushe baki yaba ba to kin kashe masa gwiwa wata ran sai yayi sha'awar ya miki ta sai ya tuna in yanzu ba kushewa zaki mai gida ya kukuta ya je ya sayo miki Nigerian wax a tamfa ta naira 1300 yazo ya kira ki Zainaba eh a tamfa na sayo miki ta ce a ah, Allahu akbar mai gida har zani muka samu ki bude ki dauko ki duba ki sa fara'a da farin ciki da da, da murna da, da ya tsaya yana mamaki saboda zanin dubu ɗaya kuke wannan murna da farin ciki da godiya mai gida Allah ya saka maka da alkhairi wannan kokarin da kake Allah ya biya ka yanzu yadda mazaje ke wahala yanzu makwabtan mu nan gurin ko shekaran jiya da kyar aka yi abinci a gidan da yaya ake kokowa da abin da za a ci amma mu gidan nan bamu taba soke tukunya ba bayan wannan kuma yau hadda zani aka sa maka albarka Allah ya sa wa ƴaƴanka albarka Allah ya ba ƴaƴanka mazaje waɗanda za su rike su hannu bibbi kamar yadda ka rike mu ni ban san to sai ya ji wani daɗi da farin ciki a ransa gobe Allah Allah yake ya sake ganin wani abu ya siyo miki na'am amma sai ya kawo zane ne na sayo miki sai kika karba sai kika fido sai kika duba sai kika yi tsaki yuda da naji kana cewa ka siyo da zani na dauka wani zanin arziki ne na dauka sufa waste ko sufa holland ko aura ko exclusive yo ashe Najeriyan sai yo irin wannan a tamfar abun ban haushi ma mai hoton aku wacce su goggo tun suna kanana <laughs> kai yayin da daga gama na'am jikinsa zai sanyi ko ba zai sanyi ba to gobe sai ya ga wani abu yana sha'awan zai siyo ba zai saya miki ba Allah kansa in kana so ya ƙara maka ni'ima to ka gode masa wa in sa'azana rabbukum wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum kafartum كفرتم azabi la shadid Allah madaukin sarki da kansa yake cewa la in shakartum idan kuka gode la'azidannakum zan kara muku wala in kafartum in kuka butulce Allah ya ce inna azabi la shadi lalle azabata mai tsanani ce kenan Allah ma yana so a gode masa balle dan adam ballewa balle dan adam dole sai kin dauki matakin godewa mai gida bisa duk abin da ya kawo in ya wuce fa ne komi kankantarsa ya kukulla da kare siyo naman miya na naira ɗari biyu in ya kawo ki yi godiya ki nuna murna ki da farin ciki amma kika bude naman mai ke kalla kika ce ni irin wannan cefa nan ban ma san ya zan yi da shi ba to yanzu wannan dan naman duk kasusuwa wa zan ba wa zan hana yau da sai wannan naman min da bari kai ma aka danda kawaki aka sada ba shi ba to gobe ba zai iya sayo miki kaman wannan din ba matsala zaki samu a cikin gida saboda haka mata ku kokari ku gyara wannan yana daga wato wato ainihin point na rauni da kuke da shi wanda in gyara shi ba za a samu matsala Allah ta'ala ya samu dace na goma sha uku shine addu'a lahu yi wa mai gida addu'a da dama daga cikin mata ba ku iya yi wa miji addu'a ba ana so ki zama mai yawan yi wa miji addu'a bayan addu'o'in da kike masa na ɓoye to kuma ki rinka yi masa a bayyana a gabansa ba lokacin da mai gida ake so ki masa addu'a kamar lokatai guda biyu lokaci na farko da safe in zai fita da safe zai fita zai tafi ofis ko zai je kasuwa to ki raka shi har zuwa zaure inda dai daga nan in kin wuce gaba za a ganki to karki ta inda za a ganki a lokacin ne zaki tsaya ki masa bankwana ki masa addu'a ya Allah ga mai gidana zai fita Allah ka kare mun shi Allah ka tsare mun shi Allah ka kai shi lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya mai gida Allah ya sa wa rayuwarka albarka Allah ya sa albarka cikin abin da zaka je nema Allah ya wuzuri aka albarka inna da ta haihu Allah mata albarka na'am wannan addu'o'i da zake masa a ransa in ya fita wallahi har san da zai dawo ke yake tunawa bai iya mantawa da ke a yini babu wata wacce za ta gitta a gabansa ta burge shi na biyu in ya dawo gida da gajiyarsa ta dawowa bayan an karɓe shi hannu biyu ana wani abu a waje an dakatar ya yi sallama an karɓi abin da ke hannunsa an raka shi zuwa cikin ɗaki ya zauna to kada ki fita ana so ki zauna kusa da shi a daidai wannan lokaci ki faɗa masa kalmomin da za su sanyaya masa zuciya ya gane cewa ya dawo cikin gidansa ya dawo inda yake da gata ki mashi addu'a mai gida wannan wahala da kake sha akan Allah ya sa ta zama sanadiyar aljannar ka a lahira kaga yadda ka gaji kai zufa duk dai saboda mu Allah ki masa dogayen addu'o'i duk matar da ke wa mijinta wannan bai iya rabuwa da ita kuma wallahi ba kan ba har da kafafun sai ta samu abin da ya saura kawai Allah ya baku iko yi Allah ta'ala ya samu dace ka'ida ta goma sha hudu al'aiti na ubi ta'amihi lura da abincinsa lura da me lura da abincinsa ana so ki lura da abincin mai gida malamai sun ce cikin mai gida hanya ce da ake bi a shiga zuciyarsa hanya ce da ake bi a shiga ina a shiga zuciyarsa ki san lokacin da mai gida yake so ki gama abinci ki iya kokarin ki ki maintaining wannan time table kina gama abinci lokacin da ya kamata ki koyi abinci duk mijin da ya auri matar da bata yi abinci ba da bakin ciki zai mutu na taɓa ba ku labarin wani mai gida wani mai kuɗi makwabcinsa talaka tare suke cin abinci matar mai kuɗi bata yi abinci ba matar talaka ta yi abinci mai kuɗi sai ya gama cefane amma in ya kawo abinci sai ka ji miyar kamar an jika kan akuya a ciki shi kuma talakan kuka da wake da ruwa za a hada three alive amma ka jimiyar ta yi saboda ta iya girki ranar suna cin abinci mai kudin yana cin abincin talaka yana tanti dan tare suke cin abinci ya ce kaga dai kai talaka ne dan shefan naka bai taka karya karya ba wake da kuka da ruwa sai dan mage da za a sa amma in ta miyan nan malam sai ka ji miyar ta yi daɗi zakwai zakwai yace ce amma ha gani matata in kawo kilo na hanta da na koda da kawo leg da kawo tail da kawo tozo da karafish da yan kifi amma idan ta yi miya ashe daidai lokacin matar ta fito tana jin me yake faruwa ta ce to munafikin Allah idan na miyar kuma sai ai kaka sai waya ya kalle ta yace ita ma sai ta daɗi zakwai zakwai in tambaye ku tsakanin ku da Allah abinda take so ta faɗa yake so ya faɗa kenan yayi me na'am wannan shi zai nuna muku hatsarin da ke cikin mace ba ta iya abinci ba dole ki koyi abinci kuma ki koya bi ma'anar kalima kuma ƴaƴanku mata ku dage su yi abinci ana samun matsala anan musamman ma a birane da safe ta tafi boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin da za ta shiga kicin ta ga me ake yi akwai matsala shi mai gida da aure yarinya ta haddace izo 20 amma ba ta iya abinci ba kare ya zama izo goma kawai ta haddace sauran izo goman daga dan wake dan gauda kubewa kuka taushe dambu da faduka kato da lage dindiku sauran izo goma su tafi a tambe da matsara kun gane karatu idan kina da hali Allah ya buɗa miki yar wadata ki yi studying mai gida psychologically ki ga me yafi so ina fata an gane wannan idan ɗanyen kifi ya fi so wata ran bai san hawa ba bai san sauka ba ya tafi ofis ko ya tafi kasuwa sai ki ɗauki kuɗin ki ki amfani da shi ki aika a siyo ki shirya masa pepe fish na musamman na'am yana dawowa ya san ce fa nan da yayi abin da yake tsammani a kawo masa shinkafa da wake da mai da yaji sai a kawo masa wata ƴan matsakaiciyar kula in ya bude sai ga farfesun kifi abin da yafi so yace a wannan fa tace asusu ne na hada na siyo domin naga kana so shi yasa aka maka wannan na musamman ne wato dole zai je yana son ki yana kaunar ki a zuciyarsa da wannan Zainab bintu Jahash ta kwashe kafan sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai matsayin hatta irin su Hafsa da su Aisha suka fara kishin ta a cikin gida kawai haka ta tsaya ta karanta annabi ta ga me annabi yafi so na abinci sai ta ga ba abin da annabi yake so kaman zuma sai ta tana da zuma a ɗakin ta bayan sallar la'asar annabi yakan zagaye ɗakunan matansa duka kowace shi ga gaida ta da ya shigo ya zo ya zauna ɗakin ta gurgurdan zaman da yake yi a sauran ɗakunan mata an gama gaisawa an gama abuwa zai fita sai da ce abi ya rasulullah naga kana son zuma ga wata zuma dan sama maka tana da kyau ya rasulullah ya kamata ka dan sha kada annabi ce a zuma muka samu annabi yana son zuma sai ya ce kawo sai ta kawo zai dawo ya zauna ko ba zai dawo ya zauna ba na'am ya ake shan zuma kamar yadda ake shan kunu kamar yadda ake shan soba rodo da sauri da sauri ya ake sha kenan zai ba ta lokaci da yawa a cikin ɗakinta saboda haka ita shi kenan ga annabi Allah ya bata kawai sai ta ƙara zama ta dinga ɗauko masa taɗi na ƙauna da soyayya tana kallon sa yana shan zuma tana ɗan masa fara'a ana ɗan taɗi mata suka rasa yadda aka yi annabi ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga ɗakin zainab bintu jahash shiru na'am wannan ya ƙara mata kima a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai ƙara mata ba to saboda haka kada ki yadda ki wasa da abincin mai gida khalifa umar ibn abdul aziz ya taba dawa gida yace an gama abinci aka ce ba a gama ba ya koma masallaci ya dawo yace ya abinci an kare aka ce ba a kare ba har yanzu ya sake fita sai ana uku da ya dawo aka ce masa an gama yace to alhamdulillah aka kawo masa abinci bayan ya ci abinci ya sha ruwa sai kira matar yace zo zauna ki je in baki shawara ta zo ta zauna yace abin da zan gaya miki barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaran gida da yunwa kenan ki bar danki da yunwa ya fi sauki akan ki barwa da yunwa akan ki bar mai gida da yunwa domin daga cikin abin da ke sa mai gida saurin fushi a cikin gida akwai yunwa a ciki kuma in kin yi abinci akwai matar da takan yi wa mai gidan laifi ya fusata amma in ya dawo ya samu ta yi abinci mai kyau ta aje masa a danin tebul ya yi dan birni واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واي إن الله كان عليا allah الله sarki yace fasalihatu mata na kwarai الله يتي قانتات masu biyayya ne ga miji sannan hafizatul lil masu kare kansu ne a fake yayin da mai gida bai nan ba za ta mai da kanta ballaga zaban kaura kowane namiji na iya magana da ita ba yanzu lalacewa cikin al'umma ana iya samun mata aure tana zina bala'i ya gama zama bala'i kenan mata aure da zina bala'i ya kare kai ba magana ki zina ba ba zina ba ki bari wani ɗa namiji ma ya ga wani ɓangare na jikinki da bai kamata ba ai wannan kaɗai asara ta gama zama asara akwai matar da na sani tana da abin nan high BP hawan jini amma kun san wani abu duk wata ko wani lokaci an sanya mata sai ta je an gwada amma wallahi namiji bai sai gwada mata ba kun san dalili idan likita namiji zai gwada yana taba jikinta jinin zai hau saboda ita a duniya a babin larura ma ita ba ta iya gamsuwa da wani ya taba jikinta yana tabawa jinin zai hau ƙarshe sai abin ya zama rashin lafiya kamar da za ta rayu har likitocin sun san da haka sun gwada sun gwada sun gani dole sai an nemo nasu mace ita ce wacce za ta zo ta gwada ta kenan wannan yana nuna duk yadda za ki yi ki tabbatar da cewa kin ɗauki mataki na kare kanki mijin ke ji ya gamsu da ke ɗari bisa ɗari ba za ki iya shiga alfasha ba mazaje suna son mace kamammiya abinda zai ba ku mamaki ko da su ba kamammu ba ne yanzu namiji ko mazinaci ne bai san matarsa a ce ta zama mazinaciya haka ne ko ba haka ba ne akan samu wayanda sun gama kwashe kayansu daga gaban annabi wata mata ta taɓa yi mun tambaya tace ala gafarta malam na aure wani mai gida saboda kawai yana samun kuɗi ya bude wuta banda zina bai da ake yi tace da yayan arna tace na masa wa'azi na masa wa'azi karshe abin da ya gaya min ya bani dama duk saurayin da na gaya min ma in je in zina da shi shi ba zai daina ba amma ya bani wannan dama kuma ba zai zarge ni ba ba zai hukunta ni ba kun ga wannan ai ya zama bunsuru to amma irin da suka zama chronic irin waɗannan su ne kaɗan mafi yawan maza ko da shi yakan dan buya yayi tsiya to yana son dai matarsa ta zama kamammiya ina fata an gane wannan Allah ya raba ku da auren maza da ba kamammu ba Allah ya sa mazajen ku gaba ɗaya su zama kamammu kuma Allah ya baku ikon kamewa saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar kina so ki samu fada a wajen mai gida abu na goma sha tara shine hirzu malihi lura da dukiyarsa duk abin da kika san dukiyar mai gida ne karki bari a lalata akwai wasu mata da they are very careless duk wani abu da ka sani in rediyo ya saya mata in Allah ya dace in sati uku za a bata ta in dutsen guga ya saya in Allah ya da ba sati biyu zai church in talabijin ya kawo in Allah ya da sai ta lalata socket socket din gidanta duk wata ɗaya ko wata biyu sai an canja fankar ɗakin ta ita yadda ka san mai haƙorin karfe ka rasa ya aka ita ce gurgurar abubuwan koya ake ka gagara ganewa akwai matar da ko zani aka saya mata in Allah ya da baya wata biyu zai huje balle kayan mai gida balle dukiyar mai gida irin wannan mata da wuya miji ya kaunace ta da wuya miji ya sota. Allah ka gafarta mana bayan haka masharakatuhu fil farhi wal huzn ki rinka yin tarayya da shi cikin farin ciki da bakin ciki idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki idan yana cikin damuwa ki dauki duk matakan da ya kamata ki dauka sai kin ga kin cire damuwar daga cikin zuciyarsa ana so ki san lokacin da miji kike cikin damuwa kuma ki gano hikima irin taku ta mata da zaki cire wannan bakin ciki daga zuciyarsa ki maye shi da farin ciki akwai matar da duye da mijinta ya shigo ɗakin ta cikin bakin rai wallahi ba zai fita ɗakin ba sai ta sa shi dariya akwai su ko babu sai ta sa shi ya koma yana fara'a akwai wata sanda zai shigo cikin ɗakin ma ita shara take ko kallonsa ba za ta yi ba da yan lododin sa aka zai wuce cikin ɗakin sai ya je ya zauna ya ji shiru ya ce talatu ta ce menene ba ki gana shigo ba ne to baka gani shara nake <laughs> to a lokacin da ya yi sa za ta shigo to yanzu na shigo ba za ki zo ki ji me ke tafe da ni ba to kai din ne na ga kai wani shigowa a tsini a tsini haka to ni billahi lazi irin wannan hada fuska ni ban saba da shi ba ko a gidanmu to naji ya shigo a tsime wa aka dorawa nauyin warware matsalar aikin office ɗinki idan kika bashi yadda ya shigo a tsime ya fita a tsime baki aikin office ɗinki ba Allah ka gafarta mana wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske na 21 ijabatuhu idza da'aha ila firashihi ana so ya zama zata ta ansa masa a lokacin da ya bukace ta zuwa ga shimfidarsa akwai mata waɗanda ke sa wa mijinsu ka'ida kamin ya kwanta da su wanda za ta ce yana so ya kwanta da su sai ya kawo mata gasassar kaza wata sai ya kawo mata tsiran koda wata sai ya siyo mata ice cream sai ka ce karuwa akwai su ko babu akwai wata da gangan sai ta ce ba ta da lafiya kuma lafiyar ta kalau ko ta ce jininta ya zo kuma ta san ƙarya take akwai wata kuma za ta yi ta yaudararsa kawai ta tsaya a waje yana can yana jiranta yana zainaba tana ina kwashe kayan shanyen nan ne in da gama tattarawa ji shiru ya sake kwala kira zainaba ta ce kwanukan nan nake kwashewa da haka da haka har sai ta tabbatar bacci ya kwashe shi sannan ta lalabo ta zo ta kwanta sanda zai farka gari ya waye yara sun tashi dole gobe kaddara irin wannan mata kullum tana cikin fushin Allah tana cikin la'anar mala'ikun Allah ina fata an gada wannan kuma ina tsorace mata kan rashin masara ya sa shi awo a wajen awo din kuma ya auno mata cutar kanjamau ya hada ta da bala'i tun daga nan duniya Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu dace saboda haka wajibi ne akan ta kaga cewa ta kiran sa a duk lokacin da ya kira ta ba sani ba ko an fahimci wannan karatun na'am ka'ida ta 22 mura'atu ahwalihil jinsiya wato ana so mace ta lura da yanayin mijinta yaushe ne yake da ta yaushe ne yake da sha'awar ta ana so ta gano wannan idan ta gano ana so ya zama ba sai shi ya neme ta ba ta san halin da yake ciki akwai lokacin da dan wani girman kai girman kai yake ji haka ya dan nuna yana da bukatar ta yana ganin kamar ya dan rage class ɗinta to in ta gane irin wannan yanayin sai ya zama ita ta neme shi domin ta ci gaba da rike masa class ɗinsa ina fata an gane wannan duk mijin da yake auren irin wannan matar to zaka ga cewa yana girma mata yana ƙara ƙaunarta ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace na'am Ka'ida ta 23 la tufshi sirrahu kace da ta bayyana asirin sa a waje ana so ta rufa masa mai saboda alqur'ani mai girma ya ainihin wato bayyana mata yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الله ما دوكين سركيتي هن لباس لكم matan ku tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su amfanin tufafi shine rufa maka asiri da rufe tsiraicinka ko ba shine amfanin tufafi ba to haka ake so mace ta zama a wajen miji haka ake so miji ya zama a wajen mace akwai wacce sirrin gidanta kullun yana cikin gari kuma wa za ta kai ita za ta kai da kanta in ziyara ta kawo miki magana gidanta za ta fara in ke ki kai mata ziyara ana gama gaisawa billahi lazi abinda ake a gidan nan ni ban ma san yadda zan yi ba sai ta fara ɗebo wasu sirrance sirrancen da ke tsakaninta da mai gida ta gaya miki wannan matar dole miji ya tsane ta jiya da miji ba zai so ta ba saboda mai tona masa mai tace asiri asiri da yafi kowanne zurfi yafi kowanne a rufe shi shine asirin da ya faru tsakaninta abin da ya faru tsakaninta da shi bayan an kulle kofar daki an sake labule to duk abin da ya faru a daidai wannan lokaci haramun ne ta fito da shi waje wata rana an yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza suna gaba mata suna baya annabi sai ya tsaya ya tambaya ya ce a cikin ku mazaje akwai wanda zai shiga daki ya aikata wani abu da matar sai fito waje ba da labari maza suka yi shiru Ya ku fa mata a cikin ku akwai wacce mijinta zai shigo cikin daki su aikata wani abu ta fita waje ta ba da labari mata suka shiru nan take akwai wata yarinya sai ta miƙe dan annabi ya ganta tace ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna mazan suna bada labari matan ma suna bada labari muna ji abinda suka yi da mazajen su a daki su fito su bada labari sirrin su na kwanciya su tona asirin su a waje na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kun san misalin wanda ya aikata haka suka ce a annabi ya ce kaman shedan ne ya samu shedaniya ya yi zina da ita akan hanya mutane na kallo wannan shine hukuncin misalin wace ta aikata wani abu da mijinta ta je ta bada labari akwai wace duran da mijinta ya kwanta da ita sai ta buga wa kawarta da safe ƙarya nake akwai su duran da ya kwanta da ita gari na wayewa za ta buga wa kawarta yaya haya wallahi kasala nake ji kin san mutumin yana gari baki ma san yadda aka yi ba wannan yar wuta first class ne kun san a jahannama ma akwai first class akwai business class akwai economy class to ita wannan a business class za ta zauna a jahannama na'am ba wayewa ba ce rashin kunya ne fitsara ne ba addini ba ne islam bai yarda da shi ba Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri ƙa'ida ta 24 al-muhafazatu ala ma yuharriku gairatahu kiyaye duk abin da zai motsa masa kishi shi mai gidan kiyaye duk abin da zai ne zai motsa masa kishi shi namiji da kuke gani ya fi mace kishi Allah ne ya taimake shi aka ce ba za a masa kishiya ba yadda zai yi wa matarsa amarya da ita ma Allah ya da ta masa ango da kun ga bala'i a gidan to amma mun yi sa Allah ya tsallakar da mu ku da Allah ya dora ku kuma ku yi hakuri ba laifin mu bane Allah ne ya ce ai an gane wannan ba ku ce amin ba <laughs> na'am to duk yadda zaki baki motsa kishin mai gidanki baki wannan yanzu mijinki da zai zo ya same ki da kanin ki uwa ɗaya uba ɗaya amma baligi ku kaɗai ku biyu a ɗaki kuna tattaunawa in ya shigo sai ya ji ba daɗi kanin ki ne uwa ɗaya uba ɗaya ko yayin ki uwa ɗaya uba ɗaya ko sake ke ko mutuwa ya bai halatta ki aure shi ba amma sai ya taba masa kishi ɗaya daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina jin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya siyo musu tuffa shi da matarsa an san tuffa abin shi ya ɗauki ɗaya yana ɗan bantara ita ma ta ɗauki ɗaya tana gutsira sai wani yaro ya shigo ya ce a taimaka min da abinci sai mata ta ce zo ka karɓa yaron da ya zo sai ta ɗauki tuffa ɗin da ta fara ci sai ta miƙa mashi ana miƙawa yaro yaro sai ɗauka ya fara gurgura kamin ka ankara abdullahi dan mas'ud ya falle ta da mari ya yi mai sai ta tsaya ta kalle shi ta ce a ah, saboda na yi sadaka da tuffa shi ne na cancanci har a hukunta ni da duka ba kai ka karantar da ni cewa in rinka yawan yin sadaka ba tana bishe tiririn wutar jihar na ranar tashin alkiyama abdullahi dan masau da yake yi eh, kwarai da gaske ni na koya miki wannan karatun to amma in zaki sadakar sai ki ɗauki apple wanda baki riga kin gutsure shi ba apple guda ɗaya lahiyayye sai ki ba yaran yanzu wanda kika riga kika fara ci ne kika bashi kin gutsira ga shacin haƙorinki a jikin apple din ga inda labban bakinki nan masu kyau suka taba a jikin apple din sai kika mika wa yaro sai naga ya kai bakinsa zai sa daidai inda haƙoranki da labban bakin nan nake suka taba yace sai naji bakin ciki kamar zan mutu to tun da shi yana nesa ba zai nausu ba keke kusa <laughs> na 25 la tuksiri ashakwa kar ki zama mai yawan kai ƙara kar ki zama mai yawan kai ƙara guda biyu kar ki yadda ki zama mai yawan kai ƙaran miji kar ki yadda ki zama mai yawan kawo miji ƙara ya kai ƙaran miji duk abin da ya faru sai kin faɗa a gidanku da mamaki ta bugo duk abin da mijinki ya miki ki kokari ki daure ya zama nan labarin ƙarin mijinki ko ko kai bai zuwa ga iyayenki sai duk matakan haƙuri kin gaba bin su sun gagara ba wani mataki da ya saura kamin labarin ya isa idan kullun zaki kai karasa kullun zaki kai karasa da mutuncin ki da na iyayen da nashi duk sai su zube gaba daya sannan karki zama mai yawan kawo miki kara duk abin da kishiya ta miki sai kin kawo kara ni wallahi abin da ake a gidan nan dan kai nake hakuri ba karfi na tafi ba ba kuma wani asali tafi ne ba kuma to to kullun kina kawo masa kara har sai ya zama magana ke ba bata da tasiri amma kishiya za ta miki abin da ba daidai ba ki yi haƙuri ki ce ya Allah na yi haƙuri ba dan ita ba dan mijina ya zauna lafiya Allah ka bani lada wallahi albarkar wannan Allah yana iya sa ɗaya cikin yayan ke zama mahaddacin Qur'ani saboda wannan haƙuri da kike kike ne kaman karfin abu kike ita kishiya ba dan ita zaki haƙuri ba dan wa zaki haƙuri dan miji ki yi saboda Allah saboda kare mutuncin mijinki yanzu misali wani ya shiga halin kakanika sai aka yi masa hanya ya je ga gwamna don gwamna ya taimake shi aka faɗa gwamna gwamna ya ce ba matsala ya zo ya same ni a gida wannan mutumin ya je security suka duba suka ga sunansa gwamna ya ce a bashi dama a iso karshe aka shigo da shi falon gwamna ya zauna a falon gwamna yana jiran gwamna ya fito kamin gwamna ya fito sai ga dan gwamna ya fito daga cikin gida ya ci abinci duk ya bata rigarsa da miya yana zuwa wannan bako da ya zo neman taimako wajen gwamna kawai yaron sai ya zo da dariya sai ya rungume shi yana baba baba ga jikinsa duk miya ya ko riga ta fara kalkal duniya yaron ya bata masa ita da miya in tambaye ku tsakanin ku da Allah zai kwada yaron da mari me yasa <laughs> dan yaron ko dan wani abu saboda yana son yaron ko kuma saboda akwai wani abu da yake so bai so ya rasa ba saboda yaron ba ko saboda wa saboda baban yaron akwai abin da yake nema wajen baban yaron to yadda miji yake a cikin gida kenan idan matarsa ta miki abin da ba daidai ba ko ɗansa ya miki abin da ba daidai ba ba dan matar ko dan zaki hakuri ba zaki haƙuri saboda mai gidan ne saboda Allah ya ce in kin yi hakuri domin mai gidan ya samu natsuwa da kwanciyar hankali ke kuma Allah zai lullube ki da rahama tun daga nan duniya kamin a je lahira saboda kar ki zama mai yawan kawo mai gida complain in kullun zaki ka masa complain kullun aiki kike na wallahi biyo da yake son ki sai ya tsane ki tun yana baki gaskiya har sai ya fara cewa kai ruwa baya tsami banza ke ma baki da gaskiya an gane wannan Allah ya ba mu ikon kiyayewa na'am na 26 ko ne lahu zaujatan wa umma ana so baki zame wa miji mata kawai ba bayan kin zama masa mata kuma zama uwashi zama me zama uwashi babban magana idan kika tsaya a matsayin kawai ke mata ce za ki samu feluwa bayan kin zama mata zama mai akwai abubuwan da uwa ce kawai ke yi wa rinka yi masa irin wayannan abubuwan wasu abubuwa ne uwa kawai take yi wa na'am akwai wa yaron wanka ko <laughs> ba ku an samu ba uwa wa ke waɗanta wanka ita ko to zama ke ke wa mijinki wanka akwai abin da buga ne gane ba mace ta yi wa mijinta wanka ya fi lada fiye da ta yi wa wanka <laughs> to fa yau mala ya zo da sabon karatu ba sabon karatu ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matansa yake wanka da su yake wanka da matan shi saboda haka in zai yi wanka bi shi cikin bandakin ɗau sabulu da soso ki wanke shi sal ki ɗaure shi ki ɗau tawul ki goge shi ki fiddo da shi ki shafa masa mai ki masa kwalliya sannan bisalam salam in zai tafi ofis da dawo lafiya duk mata da ke mijinta wannan bai iya rabuwa da ita mazaje ga ku a zaune tsakanin ku da Allah za ku yi sake mata tana muku haka kun ji sun ce ba za su iya ba ba su iya ana ramaya wala na'am uwa ita ce in ɗanta ya tashi da shagwaba za ta ringa ɗauka abinci tana sa masa a baki ko tana feeding din shi yi masa haka zaujatan wa umma in bai da lafiya nuna masa tausai irin wanda uwa ke nuna wa ɗansa ɗanta ana so ki lura da mijinki kamar yadda uwa ke lura da ɗanta ƙarami a lokacin sanyi haka ake so ki lura da mai gida da daddare in kin tashi daga bacci ki tsaya ki duba ki ga hake ya yake bacci shi uwa haka take danta ko ba haka take ba in kin lura ya haɗa zufa ne bargon da ya rufu da shi an ɗauke wuta ɗakin yayi zafi ki rage ki dauko blanket mara nauyi ki lullube shi da shi in ya kama ki dan masa fifita sai ya bushe baccin sa ya kara nauyi ki masa sannan ki koma abin da kike wa danki kenan na'am kuni lahu zawjatan wa umma akwai wani sirri a ciki wataƙila nan gaba zan karanta da ku Ka'ida <laughs> ta ashirin da bakwai sa'idihi bi maliki in kana laki mala in kana laki malun sa'idihi bi maliki in kina da dukiya taimaki mijinki da dukiyarki ki taimaki mijinki da me da dukiyarki Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa'azi a masallaci mata su rinka sadaka Zainab mata Abdullahi dan Masaud Allah ya kara mata yarda tace to ni ga kudi na tana da zan yi sadaka to amma annabi yayi wa annabi yayi wa'azi ayi sadaka ga kuma kudi na tana da zan yi sadaka to amma kai ma talaka ne ko zaka je ka tambayo mana annabi in ya amince kai sai in baka kudin sadaka Abdullahi dan ya yace gaskiya kin kawo shawara mai kyau to amma ina jin kunya ba zan iya zuwa in tambayi annabi in ce ya halatta mata ta ban saraka ba zan iya ba amma ke na miki izini ki je ki tambayo shi da kanki Zainab ta zari hijabin ta sa ta kama hanya ta je kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hagi annabi ga ya zaure tare da jama'a sai ta ga barata ta iya isa wurin ta tambaye shi ba sai ta tsaya tana tunanin ya zata. yi tana nan tsaye sai ga wata mata ba an sariya cikin matan Madina tana zuwa ta same ta suka gaisa ina zaki je zainab tace wajen annabi nazo in masa tambaya matar tace ni ma wajen annabi nazo in yi tambaya zainab tace tambayar me zaki tace ba annabi ya mana wa'azi mai taraka ba to ni mijin na talaka ne shine nake so in tambayi annabi in ya yadda shari'a ta yadda in ba miji na sadaka zainab tace ni ma abin da ya kawo ni kenan sun zama su nawa sun zama su biyu suna nan tsaye sai ga usama ibn zaid yana zuwa sai suka kira shi suka ce je ka kai wa annabi tambaya ga tambayar da muke so kawo mana wajen annabi ba mu iya zuwa wajensa ba annabi yana zuwa zainab abin nan usama yana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah kaga mata ai guda biyu can tsaye cikin hijabi annabi yace eh tambaya ta kawo su kai wa'azi ai sadaka suna da dukiya da za su yi sadaka da ita ya halatta su ba mijinsu annabi yace a'a wasu mata ne masu basira haka usama yace ɗayar na santa zainab ce annabi ya ce wa ayyun zayani wace a cikin zainabobin usama ya ce zainab matar abdullahi dan mas'ud ya ce ɗayar fa ya ce ɗayar ban santa ba wata mata ce cikin matan madina sai annabi ya ce isa wuri ka je ka same su ka gaya musu idan suka ba mijinsu sadaka ladar da Allah ke bayarwa su za a ninka musu idan kika yi wa miji ce fa ne ladan ninkawa za a yi akan ladar da za a baki in wani kika ba in kika dinka masa riga lada za a baki akwai matar da ta sani mijinta dan gaye ita kuma tana so ta ganshi kwas kwas idan Allah ya sa ta samu kuɗi bai sani ba dama ta san telan shi sai ta yanko ya duduka kamar set biyar haka sai ta aika wa telan telan dama yana da gwajin sa ta biya kuɗi a ɗinka a kawo sai ya zo ta ce mai gida ga wannan in ya duba ce a wannan fa ta ce idan kake kwalliyar da mu ma ya kamata mu ba da gudunmawa a ciki na'am washe garin ya sheka wanka sai ya dauko ɗaya ya saka ta kalle shi chip chip ta bashi maki ko credit ko merit ko distinction ko excellent da Allah wannan mata zai kaunace ta ko ba zai kaunace ta ba ana rama in kai ne zaka so ta ko ba zaka so ta ba tsakanin ka da Allah mata ta ta ta ka mun sat goma kai ku sai Allahu akbar Allah rama yace mata ta taba dinka masa sat goma na'am in kira da wadata dan abin da zaki a cikin gida karki rena shi dan abu karami watakila ruwa kawai kika sayo masa faro zai ci abinci ba shi ya bada kuɗin ba wannan fa ta ce aikawa ne aka sayo maka dan abun karami ne ya fi karfin abun amma ba zai taɓa mantawa ba ba zai taɓa mai ba ba zai taɓa mantawa ba mata kun gane wannan karatun kun gano sirri na'am in baki sharar masallaci ba za ki sharar kasuwa in ba ku taimaki mai gida ba to ko kin tuba kin daina zuwa wajen boka ba mamaki wajen anko a ci kudin ki haka nan kawai za a aure kina zaune kawai a turo miki anko ina <laughs> faruwa ko bai faruwa kawai a turo miki zanin dubu uku a ce za a yi anko ba asara ba ce ke baki niyyar sayan zani a lokacin ba kina da zannuwa kina da wadatar su an ɗaibe ki an sanya ki cikin wani rudu baki taimaki mai gida ba kin fada cikin shiriri ta Allah ka gafarta mana na 28 shawirihi fi ma yakussuki ki rinka shawarta sa hatta cikin abin da ya shafe ki mai gida yana so ya ga duk abin da ya shafi matarsa kamin ta sai ta shawarce shi da za ki dinka zani da kuɗin ki kin ɗaura kina wa mai gida kwalliya da shi ran nan sai kika shirya zaki kyauta da zani kamin ki ki faɗa mashi mai gida eh wannan zani ina so zan ba wance ci ai kin kyauta Allah ya saka miki da alkhairi sai ya ji daɗi a ransa ba shi ya sai zanin ba ke kika saya da kuɗin ki amma za ki kyauta da shi kin shawarce shi mata kun gada wannan kar ku yi dakwai wani abu ba tare da shawarar mai gidanku ba wannan yana sa mace miji ya kaunace ta ya so ta na'am na 29 hafizi ala rashaqatiki wa launiki yayin da miji zai aure ki kika ga ya ce yana son ki to yadda ya ganki nan haka yake son ki kun gane karatu miji yayin da ya ganshi ya ce yana son ki ai bai ce yana son ki ba sai da kika yi mashi ko to yadda kika ganki nan ya ce yana son ki to haka yake so ya rinka ganin ki yi kokari ki kin ci gaba da zama haka ba ku gane karatun ba na'am tana yi wa ke siriri ya ce haka baki da jiki sai mijinki ya ganki yana son ki sai ya auro ki to abin da yasa ya aure ki wannan rashaka da kike da ita ita ya gani yake so to in kin zo gidan mijirin ka lura da abincin ki, karki ta ɗiba shinkafa da dankalin turawa kamin ai watanni kin yi shirgegiya sai dai na sai ku gara karatu yayin da ya ganki ya ganki ya bulbul sai ya auro ki to haka yake sanki in kin zo lura da kanki yadda zaki ci gaba da zama haka kar ya auro ki ki ce ai yanzu yayin da ake yi mace ta zama siririya bari in sha silimin kawai ki je ki samu wani shayi na silimin ki ta sha ki bushe to shi kuma da haka yake son kin kin samu matsala ko baki samu matsala ba in kuma a bushe ya auro ki to yadda kike ya busa sannan haka yake so kai ke ce baki san da wannan ba to shi yake wata kosasshiya ce sai ki ce to za a rena mu hankali bari in sha sha ka fashe sai ki sha sha ki fashe kika zama rimbi ɗaya to nan kuma kin samu matsala kun gane wannan idan miji ya auro ki kar ki ce sai kin yi bleaching kin canza kalar ki kullum mace ana so ta zama tana alfahari da launinta kar ki dauka fari shi ake cewa kyau ana iya samun mace fara mummuna ana iya samun baka kyakkyawa ana iya samun wankan tarwada kyakkyawa ko wankan karfasa ko wankan kwado ko wankan kurungu ko na'am kalar fata jikinki yadda Allah ya yi ki abinda ake so ƙara inganta ta kada ki damu da kice sai kin yi bleaching ɗinta kin koma fara to ko kin koma fara in tafiya ta tafiya tana yiwa talauci ya shigo ba za ki sai mayin ba yana faruwa ko ba faruwa ko tsufa ya shigo ƙarshe sai kin fara canja sai ki zama tukala sai ya zama fuskar ki fanta kafafun ki coca cola an samu matsala ko ba samu matsala ba to kiyaye wannan yana daga abin da ke sa miji ya ƙara ƙaunar matarsa an gane wannan na'am na talatin ƙa'ida ta nawa ta talatin izharin nadama watsalibe minhu al'afwa idza sadara minki qada'un aw jarahati mashairahu wannan very very important mata ku saurare shi da kyau lallashin mai gida da bashi haƙuri in an masa laifi lallashin mai gida da me da bashi haƙuri bahaushe ya yi wata magana ko magana kama a ƙur'ani ya ganta ya ce matar na tuba ba ta rasa mijin aure matar na tuba akwai mata masu faɗin rai da girman kan tsiya wai ta ɓata wa miji rai wai ta ce masa ya haƙuri wai ita tana gaggazawa ne saboda haka in magana zai ne mata ya dina saboda haka miji ya ta fushinsa har ya gaji da fushin dole ya dawo ya sassauto a cigaba da tafiya wannan matar miji ba zai taba santa ba zai taba kaunarta ba abinda miji yake so mace in ta masa laifi ta zo ta same shi ta bashi hakuri ta nuna masa nadamarta da ɓacin ransa mai gida kai hakuri duk sanda na bata maka rai nakan ji ba daɗi yadda kake kokarin kyautata mun kake nuna mun soyayya da kauna kake sa ni dariya kake sa ni fara'a duk abin da nace ka mun kake wahala saboda ni a ce na maka laifi na bata maka rai wallahi mai gida har na ji na tsani kaina don Allah ka yafe mu sai ce hmm, ba komi shikenan kuma abin ya fita daga zuciyarsa har abada wannan hakurin da kika bashi sai ya ji yana son ki fiye da kamin ki masa laifi ko Allah in ka masa laifi ka tuba ka nemi gafara a wajensa Allah yakan kaunace ka kauna fiye da kaunar da yake maka kamin ka masa laifi masa ne ba ko kun gada wannan saboda haka duk lokacin da kika fusatar da mai gida ko kika masa laifi samu lokaci ki lallashe shi ki kambama abun ki girmama shi ki nuna cewa lalle kin aikata abin da ba daidai ba ki lallashe shi ki nemi afuwarsa ki bashi hakuri wannan zai sa ya kaunace ki in zaki iya ma hada da zubar da hawaye wannan hawayen da zaki zubar kar ki dauka a ƙasa yake zuba akan zuciyarsa yake diga duk taurinta sai ya narka ki ya koma zuciyar ta yi laushi yadda kuma zai dawo a duniya babu wacce yake so babu wacce yake kauna kamar ki Allah ta'ala ya sa mu dace wayannan sifofi guda talatin duk matar da ta same su sai ta mallaki miji da kan da ƙafafun da hannuwan da cikin da da da da duk sai ta mallaka gaba daya sai ya zama ko ita ko rijiya sai ya ji a duniya bai iya rayuwa ba tare da ita ba kuma duk abin da take so ya mata matukar bai saba wa shari'a ba in dan adam zai iya a duniya sai ya mata Allah ta'ala ya samu dace da wannan nake addu'a Allah ya kara wa rayuwarku albarka Allah ya zaunar da ku lafiya da mazajen ku wacce mijinta ya fadari Allah ka gyara mata shi wanda ke cikin wani hali na sabon Allah Allah ka shirye mata da shi wacce ba ta da da Allah ka bata wacce ke da ciki Allah ka sauke ta lafiya wacce ke cikin halin damuwa Allah ka yaye damuwar wacce ke cikin rashin lafiya Allah ka bata lafiya wacce mijin ke cikin talauci ana kokowa da masara yawa ka da masara gobe ta ka da shi jibi ai zubar gare Allah ka bashi ikon ka da masara Allah ya zaunar da ku lafiya ya rufa muku asiri duniya da lahira duk wacce ita kadai ce a wajen mijinta ina roƙon Allah ya buɗa masa ƙofofin arziki a cikin satin nan ya mata amarya guda hudu su za uku su zama su hudu <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh